آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدا قوات رمضان هجر من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد دريهدو دتلاتين دشدا yayin daidai da sha uku ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha ainihin wato biyar Allah ya dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi namu na Hausa road a kuma wannan unguwa ta mu ta tudun wada a wannan gari namu na Kaduna a wannan lokaci bayan sallar asuba a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani kamar yadda aka sani cewa yanzu ana ban kwana da ramadani kuma dukkan farko tana da ƙarshe Allah ne kawai farkonsa ba ta da farko kuma ƙarshensa ba ta da ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ka sa ƙarshen mu ya fi farkon kyau ah, kamar yadda aka sani insha Allahu idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ranar laraba wato 28 ga wata kenan za mu rufe wannan karatu da izinin Allah a masallacin tudun wada na illilo ɗin Allah ya kai mu ranar ainihin wato laraba kamar yadda aka saba 28 ga wata sannan muna sanar da mutane kamar yadda aka sani duk shekara mukan yi sallar idi a nan ainihin wato bayan gona kusa da a halwata wato primary secondary school ko eh? jino secondary school akwai makarantar zara academy sun aiko da atamfuna da yadiddika wanda su sababbi suka aiko sun kai wajen guda goma sha biyar kayan da suka aiko Allah ta'ala ya saka masu da alheri wata baiwar Allah daga unguwar rimi ita ma ta aiko da wasu kaya gana masu guda suna cikin gida amma fa ba sababbi ba ne don kar a ce gana masu guda mutane su zo su yi tsoro su yi tsingau kowa yana jira ga sabon ka a ta aiko da kaya gana masu guda suna nan a cikin gida mun ga za su tara gurin da ba za ma a samu gurin zama ba ne irin su ne suka cika mana sto din nan to Allah ya saka mu wanda suka aiko da alheri don komai da bayani ya yi kar wani ya zo a bashi kaya ba sababbi bai ce to ai ya fahimci mako mutum na marayu cuta ake nan nan aka kawo sababbin kaya amma zo aka bashi tsofaffi kasan mutane ba a iya musu an fahimta yi wani ma ya je ce to watakila ma ba mamaki kayan da nake sawa cikin kayan marayu ne na dauka kasan abu ne mai sauki gudun mutane abin da ya fi komai sauki kenan to da haka ya zama dole ne a yi bayani haka wani dan uwa wato a ainihin wato suleiman tafi da shi ma ya aiko da kaya irin wannan su ma suna cikin ainihin wato gida haɗe da shinkafa a daida da kuma ainihin wato gero da wata baiwar Allah da malamin mala Abrahman daga gwari ya ba da saƙo ta hannunta a kawo wasu bayan Allah ne suka kawo duka waɗannan ainihin wato sakonan su ya riga ya ainihin wato ƙarasu akwai wani bawon Allah ya ba da naira ainihin wato ɗari 500 a yi wa mahaifiyarsa addu'a Allah ya jikanta Allah ya mata rahama sannan akwai wani Bawon Allah ko baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar da a tamfa a yi mata addu'a Allah ya san bukatunta na alheri Allah ya biya mata sannan wani wani bawan Allah shi ma ya ba da atamfa a yi ma ainihin ko a yi mata addu'a ita ma mace ce sannan sai wato zayya ahmad ya ba da naira dubu ɗaya sai khalifa shi ya ba da naira 500 sai wannan transfer ne 5,000 ne ta account sai ainihin wato hajara aliyu ta ba da ainihin wato naira 10,000 ne ko 1,000 sai wani bawan Allah ya ba da ainihin wato 200 duka Allah ya saka masu da alheri wata baiwar Allah daga malalai ne ko to Allah ya saka masu da alheri sai fom ɗin da su malar umar shozari suke siyarwa kudin fom din naira 500 ne ga wanda ya amsa in zai cika ya dawo da shi ranar karatu ranar alhamis ne idan za a yi karatu lokacin karatu hudu na yamma zuwa karfe takwas na dare ɗalibai maza da mata inda za a sami fom din nan banda hannun malam muktar nan yankin akwai masallacin zaidu bin sabit da ke unguwar dosa makarantar usman ko umar bin khattab gumi road bayan ggss kawo kaduna sannan lambar waya kamar yadda muka faɗa in za a tuntube su sufuli takwas sufuli shida wato uku shida tara sufuli biyar bakwai tara ɗaya sai sufuli takwas sufuli uku shida biyu tara uku biyar uku takwas sufuli takwas sufuli uku hudu shida shida shida wato shida su uku sai biyu biyu sai ainihin wato sufuri wannan shi ne lambar wani da za a tuntuɓa dangane da waccan makarantar da aka yi bayani jiya kamar yadda 'yan uwa suka sani mun yi alkawari yau akwai bayanin da za mu yi wanda yake da alaƙa da ainihin wato auren mutu'a ta abinda muke so su masu saurari su fahimta sawa'un kafofin watsa labarai ne tunda an ce doka ne a kira sunan wata kungiya ko sunan wani mutum to ba za mu kira sunan wata kungiya ba ko ba za mu kira sunan kowa ba amma dai mun san cewa duk mutumin da ya kunso kaza dama baya jimirin as ba za mu faɗi sunan kowa ba ka koga in ne karatu ban kira sunan kowa ba ai ba da wani dalili in na sa karatu a yanki ba dai kiran sunan shine matsala ba shine fitina to ba za mu kira sunan kowa ba yanzu riga ce za mu ɗinka duk wanda ya ɗauka ya sa a wuyan shi sai ta tsufa a kan shi wannan shine ainihin wato abin za mu yi a wannan dare yau wato abin da ya shafi matsala ta auren mutu'a al-mutu'atu lughatan kamar yadda ibnu manzur ya faɗa a littafin sa lisanul arab yace at-tamattu da al-istimta'u da at-tamti da dukkan yadda wa'annan ma'anonin suke jujjuyawa yana komawa zuwa ga ma'ana guda ɗaya ne kenan da matta'a yumatti'u tamti da kuma ainihin wato tamatta'a ya yatamatta'u tamattu'an da kuma istamta'a yastamti'u istimta'an dukkan masdarin wa'annan guda uku yana komawa zuwa ga ainihin wato ma'ana ɗaya Hakanan nan imamu zubaidi ya kawo a littafinsa ainihin wato tajul arus ɗaya daga cikin manya-manyan malaman luga wanda adadin yawan mujalladadin wannan littafin ya kai mujalladi ɗaya har guda arba'in al'imamu azhari yake cewa fa'ammal mata'u fil asli idan an ci almata'u a yare na larabci ya ce fa kulli yin tafa bihi duk wani abu da ake amfanuwa da shi sannan wayu taballagu bihi sannan ake ainihin wato isuwa zuwa ga wannan abin wa ya zawadu sannan ake yin guzuri da shi wal fana'u ya'ti alaihi fid dunya sannan karewa yake ziya ma wannan abin a duniya shi ake ce masa ainihin wato mata'u malamai suka ce a shari'ar musulunci idan an ce al ya kasu gida uku akwai mutu'a wacce take da alaka da aikin haji ita ce Allah ya faɗa mana a suratul baqara ya ce mana wa atimmul hajji wal umrata lillah fa in uhsirtum ta min al hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sai ki fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati kaga nan ba auren mutu ake magana ba ana maganan mutu'a ne a aikin haji mun san ku akwai tamatu'i, akwai ifradi aikin haji akwai kirani ba shi za mu bayani a kansa ba sannan akwai mutu'atul tala me mutu'atul tala shine idan an saki mace Allah madaukakin sarki ya wajabta cewa ai mata isani ajiyar da ita ainihin wato dadi shine yace la dunaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida sai yace wa matti'uhunna kun ga nan wa makki hunna ba ku mutu'a da su ba ajiyar da suwa dadi alal musi qadruhu wa alal muqtil qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal musini sannan Allah ya ce wallazina ya minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajin sai ya ce mata'an ila al hawli ghayra ikhraj فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم سيتي والمطلقات وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وأن إتتي متعة الطلاق تصنع أقي متعة النساء متعة أكيد عينهم وتماتا ذاك شيء ابن منظور الإفريقي يتي ينا دقتكم مجازي شين المتعة بالضم أن يتزوج امرأة تم tatamatta'u biha ayyaman mutum ya auri mace na wani kwanaki ya ji daɗi da ita thumma tukhalli sabilaha sannan daga baya sai ka rabu da ita Ya ce wa qad kana zalika bi makkata wannan ya faru a makka harasa Allah ta'ala salasata ayyamin hina hajju ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya tsare makka kwana uku lokacin da sahabbai suka yi aikin hajji tare da annabi sun maharrama Allah ta'ala ila yawmin qiyamati da haka yadda ba wanda ke shakka a farkon musulunci ana shan giya kuma ba haramun ne. ko kuwa ana cinwa mace ce mushi ba haramun ne. sannan ana cinwa jini ba haramun bane sai da aka zo Madina daga baya Allah ya ce hurrimat alaikum damu ko wal maitatu hurrimat alaikum al maitatu wad damu wa lahamul khinziri sannan aka zo aka ɗauki mataki ɗaiɗai har guda hudu wajen haramta giya to auren mutu'a malamai sun ittifaƙi cewa akwai shi a farkon musulunci wato wa'annan kwanakin guda uku da annabi a madina kuma za mu kawo dalili a kansu daga baya ya zo ya haramta kamar yadda ake shan giya a farkon musulunci daga baya shan giya ya zo ya zama haramu da sai wannan mutanen suka yadda da haramcin shan giya amma ba su yadda da cewa auren mutu'a haramun ba kuma in ma ba mu karasa ba gobe za mu karasa da kuma tambayoyi da za mu yi musu duk wanda ya ji idan ya ba mu amsa to ya zo za mu kwambatin za mu koma a ƙidarsa. shi kuma in bai da amsa to ya kwambatin ya dawo shi ka ga muka zo da littattafai ga sunan kun ganin gurin akwai alistibsar wannan littafi ne ba wani abu muka faɗa ba don kar masu media su yanke karatu littafi muka daga muka ce ga littafi kuma ba mu ce na suwana ba ne amma wanda yake da shi ya san ko na suwaye akwai alistibsa akwai wannan mallaye hadurul faqi akwai littafin at-tahzib har usulul kafi a nan gurin da haka maganar da muke akan ku kakku doka shati faɗi ne ba mu da littattafan akwai littattafan a hannunmu don mu littafi a gurinmu yadda ka san soja ne da bindiga to shi soja idan ba bindiga ka kai shi dokar daji da uniform a jikinsa rawa zai kome zai ai wannan uniform din ba shi da amfani yayi ko kuwa to shi yasa take ganin muke sakin jiki mai magana saboda mun san cewa maganar da muka faɗa muna da dalili sannan auren mutu'a shine kanar rajulu yusharitul mar'ata shartun mutum ya sa sawa mace a ala in bi ajalin a kan wani abu da wani ajali sananne wa hashe shay'an sai ya wannan abin ya bata hila bi zalika farjaha idan ya sa sharaɗi da wannan abin a kan lokaci sananne cewa misali zan ɗauki wannan wayar in baki idan ta yadda ta ce ta yadda za mu yi aure da ke sati biyu wata ɗaya idan ta karɓa akan wannan ƙa'idar shikenan aure yi ya kullu idan ajalin ya cika sati biyu ko ya ce ya sake ta ko ya ce bai sake ta ba aure ya yi wa aure ya mutu wannan shine abin da yan boko suke ce masa temporary marriage wato auren da yake na wacin gadi ne yana da ainihin wato lokaci thumma yukhalli sabilaha min ghairi tazwijin wala talaqin idan lokaci ba su ya ce ya sake ta ba wacin yarjejeniyar da aka yi da zarar lokaci ya automatic matar ta riga ta ainihin wato saku wannan shine a yare na larabci kenan da haka hatta a gurin malaman addinin musulunci suka ce idan an ce auren mutu'a huwa tazwijul mar'ati ila ajali shine mutum ya auri mace zuwa wani lokaci sati daya sati biyu wata daya gurgurdan yadda kuka yi rajejeniya da ita fa idan qada waqtul fa idan qada wato idan lokacin waqtul firqa idan lokaci ya cika to lokacin rabuwa ya riga yi ba magana sai kai saki hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim daga abdullahi bin zubair yace qama bi makkata ya tsaya a garin makka fa qala sai yace inna nasan a'ama Allahu qulubahum abdullahi dan zubair yace wasu mutane Allah ya makantar da ganin su kama kana a'ama absarahum kamar yadda ainihin wato makantar da ainihin wato idanunsu sai ce uh, yuftuna bil muta'ati suna yin wasu mutane da suke yin ba da fatawa akan auren mutu'a yace Allah ya makantar da ganin su yace yu'arradu bi rajulin yana gituwa ya wuce ta wajen wani mutum fanada hu sai kira shi faqala sai yace innaka lajilful jafin fal amri yace kai mutum ne wanda kake da ainihin wato tauran rai kuma kana da busasshen hali malamai suka ce saboda wanda yake magana da shi yayi nisa daga inda ake harkar ilimi yace laqad kanatil mut'atu tuf'alu ala ahadi imamil muttaqina shi wannan mutumin yake cewa ai mutu'a da kake magana ai ana aikata ta a zamanin shugaban masu tsoron Allah yana nufin annabi fa qala lahu ibn zubair sai abdullahi dan zubair yake cewa fajarrib bi nafsika fa wallahi yace ka kama kanka ina rantsuwa da Allah la in fa'altaha kai yanzu da za ka yi mutu'ada sai na sa an jefe ka ibnu shahabin yace fa akhbarani khalid bin al-muhajir bin sayfillah annahu huwa annahu bainahu wa jalisun inda rajulin ja'ahu rajulun fastaftahu fil mut'ati yace yana zaune wata rana sai ga wani mutum ya ƙara zuwa yana neman fatawa dangane da auren mutu'a shikenan fa amarahu biha sai ainihin wato yi masa umarni akan ainihin wato auren mutu'a din shi wannan mutumin ya ce fa ni Khalid bin Muhadir bin Saifullahi annahu baina huwa jalisun inda rajulin yana zaune a wajen wani mutum irin yan takifan nan kai kana ustazu ga wani a gefanka an maka fatawa kana tunanin yadda zaka amsa fatawan shi kawai mi qadi ya ce ya kara maka an saka dani kuma kar ka dauka dalibi ne na karatu kawai kife ne kawai sai wani mutum ya zo yana tambaya kawai sai ya miki sai ya bashi fatawa yace ce kai ka kaje ka ci gaba da auren mutu aka auren mutu annan ya halatta yake ce ma fa lahu ibnu abi amrata al ansari mahalan sai wannan abu amrata al ansari yana kusa da mutumin sai ce kai bari ka ji dakata qala sai ce ma Ya ce wallahi laqad fu'ilat fi ahad imamil muttaqina ce da na bashi fatawa na ce dai auren mutu ai ana yi a zamanin annabi sai shi wannan ibnu abi amara ce yake cewa innaha kanat ruqsatun fi awwalil islam ya ce eh da gaskiyar da ka faɗa da ana yi kuma rukusa ce a farkon musulunci liman turra ilaiha ga wanda ya buƙaci zuwa gare ta sai ya ce masa kalmai take waddami wa lahamal Ziri. Hmm. auren mutu'a a wannan lokacin daidai yake da cin jini da cin ainihin wato naman ainihin wato alade da kuma matacci ce sun ahkama Allahu ad-dina wa naha sannan Allah ya cika addini ya kyautata addini sai ya hani a kanta ibn shahabin yake cewa akbarani bin rabi ibn sabara aljuhani anna abahu qala yake cewa qad kuntu istamta'tu ni kaina fa na yi auren mutu'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata mata min bani amir bi burdaini da wasu ainihin wato barguna jajaye guda biyu yace mana 'Hana rasulullahi sannan annabi ya hana mu anil mutu'ati dangane da wannan mutu'a Ibnu shahabin yace naji na ji wato rabi bin sabra yuhaddisu zalika umar bin Abdul aziz wa ana jalisun ya kuma naji ji ainihin wato umar dan Abdul aziz yana bada wannan labarin ina ainihin wato zaune shi yasa a wani hadisin annabi yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane inni qad kuntu azintu lakum filistim ta nisa da ni ne muku izini nace ku yi auren mutu'a sai ce wa inna Allah qad harrama zalika ila yawmil qiyama amma daga yau ku sani ni na ba da izinin na ce ai kuma nan hana waye yazo da addinin ba shi yazo da shi ba shi yayi bayanin yace ai kuma yazo yace an daina an soki in kana da mutunci kana da da'a ba sai ka hana daga abin da annabi ya hana ba to sai suka zo sai suka yi mu umar ƙarya sai suka ce wai umar ne ya hana dan haka har annabi yake cewa fa man kana indahu minhun shi shay'un duk wanda yake a gurin shi akwai wani abu na mata ta mutu'a ya ɗauki wani abu ya bata annabi yace ce fal yukhallil sabilaha ya kyale ta wala ta'khudh mimma ataytumuhunna shi abinda ka bata kada ka karba sai suka zo sai suka ce wai Umar ne ya hana har wani malami daga cikin su ya rubuta littafi yace laula na ha Umar ba dan Umar ya hana auren mutu'a ba da mazana illa mazana illa al-ashqa da babu wanda zai zana sai matsiyaci wai Umar ne ya hana annabi ya ce a fitar da yahudawa daga jaziratul arab ba umarni ya bayar ba da umar ya zo ya aiwatar da umarnin annabi sai kai ma umar rashin adalci ka ce umar ne ya zo ya fitar da yahuda daga jaziratul arab idan annabi ya ba da umarni da umarnin shi ka hana abu an maka adalci a je a ce kai ka hana o annabi ne ya hana shi kuma umar a matsayinsa na khalifan annabi ya zo ya tabbatar da abin da annabi ya hana amma yana daga cikin abin da suke zagin umar a kansa wasu na umar ne ya zo ma shi ya hana auren mutu'ar ma to har a littattafansu akwai inda ya tabbata cewa wannan auren mutu'an haramun ne shi yasa ga littattafan idan mutum yana musu ya zo ya ce a nuna masa gurin in an nuna masa zai bar ƙidar, mu kuma wallahi sai mun nuna maka har a littafin ka inda aka ce auren mutu'an haramun ne wannan yana daga ciki don haka wato imamu zujaji ƙarƙashin wa'annan ayoyin da zamu karanto haka ya faɗa da Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum duk in ka karabi qur'ani ba su da wata hujja indi a qur'ani ne sai aya kwade tak ita ce kuma za mu kawo wannan ayar idan zamu kawo ragowan ayoyin idan mutum yana da takarda da biro ya ɗauka ya dinga lissafin adadin ayoyin da zamu kawo dan sai da na bi qur'ani kaf na karaɗe duk wata aya da take da alaka da irin wannan kalmar Allah ya ce wal musanatu da katangaggun mata minan nisa'i duka haramun ne a aure su sai ce illa ma malakat aymanukum sai abinda damar ku ta mallaka su ne bayi sai ce kitaballahi alaikum wannan dokar Allah ce akan ku amma wa uhilla lakum ma wara'a zalikum matan da ba wa'ancan ba an halatta muku su an tafta bi amwalikum ku neme su da dukiyarku muhsinina gaira musafihina wato kuna masu auren su ba kuna masu zina da su ba Allah sai ya ce fa mastamta'atun bihi hunna abinda kuka ji dadi da shi na auren mata da kuka yi ta hanyar aure Allah sai ya ce fa ujura hunna, to ku ba su sadakin su shi wannan sadakin Allah sai ya ce faridatan wannan sadakin fa ujura hunna farida wannan sadakin dole ne a ba macewa sadakinta sai yace wala junaha alaikum ma taraditum bihi min ba'd al-farida inna allaha kana aliman hakima to wannan ayar ita suka murde da ita suke jefa jahilai cikin wannan aqidar cewa ai gashi an ce fa mastamta'atu bihi min hunna abinda kuka yi mutu'a da shi matan to fa atuhunna hunna to ku ba su ujur sai suka fassara ujur da jingar da za ku yi da mace yadda ka san karuwa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan baki kaza ba haka ake makaruwai ba to za mu kawo kalman ujur wajen gurare biyar a ƙur'ani din da kalman ujur ta zo in dai a munasaba ta aure ne to tana maganar sadaki ne ba maganar jinga ba guri ɗaya ne ta zo da maganan ujur a maganan shayarwa tana maganan mace in ta shayar a biyata amma ba a taɓa kawo mace da ainihin wato siga ta abin da ya shafi wato magana ta ainihin wato aure ba sannan a kawo kalman ujir bai nufin ainihin wato haka shi yasa imamu zujaj da ya kawo wannan ayar sai ya ce hadhihi al-aya qad galita fiha qauman galatan aziman yace akan wannan ayan wasu mutane sun yi kuskure kuskure mai girma sai ya ce li jahalihim bil lugati saboda me jahilcin su da yare na larabci wa zalika annahum zahabu ila qawlihi famastamta'atun bihi minhunna abinda kuka yi mutu'a da shi sai yace minal mutu'ati sai suka fassara wannan ayat da mutu'a allati ajma'a ahlul ilmi ala anna allati ajma'a ahlul ilmi annaha haramun wanda duk masu ilimi a duniya sun yi ijma'i in dai wannan mutu'a ce dai da ake yanzu to haramun ne sai suka kuma fassara wannan ayat dawa da maganan ainihin wato auren mutu'a to bari ku ji auren mutu annan yana da rukunne guda biyar na farko a samu zaujin wa zaujatu mata da miji na biyu a samu maharu sadaki shine ujudin sannan na uku a samu tauqitu lokaci zan aure ki daga rana kaza zuwa rana kaza shine tauqi na gaba shine a samu siga kuma bari ku za ku ji yadda ake yin sigar sannan a samu al-ijab wal qabul wato bayarwa da kuma karba idan aka samu wannan to aure ya tabbata sannan a cikin ainihin wato auren mutu'a matar da aka ainihin wato ake auren mutu'a da ita ba adadi naka in kana auren mutu'a za ka yi auren mata ɗari duk akwai shi a cikin littattafansu ba adadi in dai mu eh in ana auren mutu'a ba ba ba adadi zaka iya yi sannan yana daga ciki matar mutu'a ba ta gado ba a ta. yana daga ciki sannan auren mutu'a babu waliyi ba shaidu haka ake duk wannan maganar da muke yi ba ƙarya muke musu ba da na kaga wani littafi ma da aka rubuta sunansa kenan da hausa wai ta yi auren mutu'a wannan yana daga cikin irin littattafai da ake rudar jahilai yan boko da suka ƙi karatun addini ake saka su cikin wannan hanya mara kyau sunansa kenan wai ta yi auren mutu'a to a nan gurin wannan abin da suka faɗa bari ka ji sigar da suka faɗa yadda ake yin ta gashi a cikin wannan littafin bisa a suka faɗi cewa wato an aban bin tagliba qala yace qultu li abi abdullahi kaifa Kulu laha ya zan faɗa ga mace idan muka haɗu da ita ina so zan yi auren mutu'a da ita sai ce idza biha idan kuka keɓanta daga kai sai ita za zaka ce ta qulu atazawwajuki mutu'atan zan yi auren mutu'a da ki ala kitabillahi wa sunnati a kan littafin Allah da sunnar annabansa la warisatan wala mawrusatan ke ba za ki gado ba sannan ba za a gaje ki ba sannan kaza wa kaza yauman sannan kwana kaza sati kaza wa in shi'ita kaza wa kaza sana ko shekara kaza yace wa kaza dirhaman sannan za a ambaci kudin da za a sa gurin auren sai yace wa tusammal ajala sannan sai a ambaci lokaci yake cewa wato wata sammal ajala idan aka ambaci ajali ma tara da ya alaihi abinda da mai auren da wacce za a aura suka yadda a kan shi kalilan kana au kasiran yana da yawa ko kaɗan ne fa'iza ƙalat idan ta ce na'am eh na yadda to faƙadi radiyar wahiyar imar ataka wa an aulan nasi to shi kenan daga lokacin ta zama wa ta zama matar ka yanzu kai ne kai ne ka dace da wato ita wannan fa yadda ake yin auren kenan fa kenan yanzu wannan ba shi mu a auren mu na musulunci akwai shaidu ko babu akwai waliyi ko babu ba Allah bane yace fankihuhunna bi izni ahlihinna har annabi yace babu aure sai da waliyi da da shaidu to kaji wannan auren fa a cikin yin shi babu ba shaidu sannan ba wali daga kai sai yarinya da kun haɗu aka samu al'ijabu da alƙabulu aka samu ainihin wato maharu sadakin abin da aka yarjejeniya a kan shi aka samu azzauju wa zauja shikenan auriya Don Allah idan kana da hankali ka kwatanta ka gani wannan auren da me ya kama ka ga idan ka ɗauki a me bambancin wanda zai je ya haɗu da mace akan hanya ya ce to ke irin masu zaman kansu ɗin nan ko kuwa shi ma yarjejeniya ake za a yi kwana kaza ko kwana kaza akan kuɗi kaza kaza ba haka yake ba shi yasa da daren daɗin ya cika akan ne da kuka sai ta tama da ɗaya ba ko ka ƙarawa sannan suka ƙirƙiri wata idda akan matar da take auren mutuwa iddar da ka karaɗe ƙur'ani kaf ka karaɗe hadisan manzon Allah ƙarya ne ba wannan hadisin akan wannan iddar ko kwana arba'in da nawa ne ko kwana hamsin da biyar ne iddan matar da aka saka ta hanyar wai za ta yi idda ta amma in ka tambaya ita matar da mijinta ya rasu da wacce aka saka akwai idda su a ƙur'ani ko babu wacce ke auren mutu'afa babu shi yasa wannan yana daga cikin ainihin wato fasadin da suke ainihin wato yadawa sannan wannan maganar da na faɗa babi suka buɗe gashi jawazul aqdi alal mar'ati mut'atan bighairi shuhudin halaccin ƙulla aurar da mace ta hanyar mutu'a ba tare da shaidu ba mu kuma mun san a musulunci tunda annabi ya ce babu aure sai da wali dawa da shaidu idan an yi aure ba wali ba shaidu ba a aure ba aure bai ba to wannan yana daga ciki to wannan ayar da suka kawo suke hujjar ita fa mastamta'atun bihi min hunna abinda kuka yi mutu'a da shi to fa'atuhunna ujurahunna ku basuwa sadakin su to kamar yadda muka ce bari mu bi ayoyin qur'ani su fassara mana ainihin wato ujur din nan malamai suka ce idan an ce al-ujur fil asli ma yuta muqabil amali shine abin da ake baka a muqabilin kayan aiki shine ai asalin ujur in ce ka zo kaman aiki kaza idan ka gama sai in dauki ladan ka in yi mai in baka amma suka ce a nan gurin wa yuqsad bihi huna al-mahar alladhi yukhassas lizawja lizawjati wato sadakin da aka keɓe shi saboda mace shine al'ujur a nan gurin ga ayoyi da dama ayar da ke ƙasan wannan Allah madaukakin sarki da yace wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd sai ce fankihuhunna bi idni ahlihinna sai ce wa atuhunna ujurahunna me ujurahunna anan sadaki kaga ba za tunda Allah yace fankihuhunna bi idni ahlihinna ana maganan aure ne na hakika? to wa atuhunna ujurahunna a ba su ujur din su ba jinga ba a ba su me sadakin su wannan ita ce ainihin wato aya ta farko aya ta biyu a suratul ma'ida Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu a yau ne muka halatta muku duk wani abinci mai daɗi sai ya ce wa ta'amal ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum sai ya ce wal muhsanatu minal mu'minati mace ka tangaggiya mu'mina mai imani halal ne ka aure ta sannan wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum sai yace idza ataytumuhunna ujurahunna me ujur anan gurin sadaki kaga ba zai yi ba ana maganan auren ya mumina kace kuma idan aka yi auren mutu'a da ita ujur din abinda za a yi yarjejeniya da shi shine a biya ta a maimakon ainihin wato jinga Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun sayti famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجئوهن إلى الكفار لا هن هل لهم ولا هم يهلون لهم سيتي وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكوهن إذا آتيتموهن أجورهن ما أجور أنا نقول صداكي kaga ba wa atuhunna ujurahunna ba ba a ba su jinga ba kamar yadda su suke fassara wa jahilai wannan ayar sannan Allah madaukakin sarki guri ɗaya ne ya faɗi cewa aski na hunna min haisu sakantun min wujidukum maganan shayarwa ku zaunar da mata inda kuka samu wala tu tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin idan mace sun kasance tana da ciki sai ce fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahunna fa in arda'ana lakum fa atuhunna ujurahunna yanzu nan ujur din lada na na shayarwa idan akwai kuma wata kalma a qur'ani banda wannan idan sun isa su kawo ba inda kalman ujur ta zo a mahallin magana da mace a babin aure kuma ana nufin wani abu wanda ba sadaki ba in dai a ƙur'ani ne babu kuma na kalubalanci duk malaman su kaf in sun ce akwai aga qur'anin a gaban mu ko to su kawo to mu koma kan fa mastamta'atun bihi min hunna alaran ma zai karanto ayoyin tun daga farko za ku ji mu biyo su a hankali a hankali ku ji a cikin siyakin ayoyin nan akwai magana auren mutuwa a ciki aya ta farko Allah ya ce ya ayyuhal na amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa billahi minash shaitanir وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا من جاء آية تأيكو الله ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku sai ya ce la yahillu lakum bai halatta gare ku ba an tarisun nisa a kara ku gaji mata tilas da yadda suke a jahiliya idan mutum ya auri mace wato in dan uwanka ne kana da gadon shi sai a saka mata a cikin shi shikenan ita yanzu matar ta zama wa ta zama kayan gado Allah ya ce bai halatta ba ku gaji mata wa tilas sannan ya ce wala ta'adluhunna litazhabu bi ba'di ma atitumuhunna sannan bai wa mace tana karkashin ka hana ta aure wato an kawo maka yarinya ka rike ta ta taso karkashin ka wacce ya halatta ka aure ta sai ka hana wani ya aure ta dan kai kana da alaƙa da ita dan idan zaka aure ta ba sai ka biya sadaki ba kai a ɗaura muku aure ta haka Allah ya hana wannan yace illa an ya atina bi fahishatin mubayyana dan ku gane ana magana ne na aure na haƙiƙa a wajen aure ne sai Allah ya ce wa aishuruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala mai kyau dangane da matanku na aure a lokacin da kuke zaman auratayya sai ya ce fa in hunna idan kana zaune tare da mace kaga tana maka wani abu wanda baka san shi ka kyamace shi Allah sai ya ce to fa an an takrahu an. mutum ya iya kyamar abu kuma Allah ya kawo alheri mai yawa ya sa a cikinsa ka iya zaunawa da mace tana maka wasu abubuwa ba ka so amma watakila ta haifar maka ‘ya'ya biyar shida bakwai goma don ma'addata alƙur'ani ne kaga in ka duba ta nan gurin ga wani abu wanda ba ka so kuma ta nan ɓangaren ga kuma alheri Allah ya yi mai Allah ya sa shi sa ya ce wa asa an takarahu shay'an wa alallahu fihi khairan كثيرا آية تبي سيتي وإن أردتم التبدال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما Allah ya ce wa in arastu wa in aradtum idan kai nufin canja wata mata da wata mata kana zaune tare da wannan matar kaji ba za ka iya zama da ita ba Allah ya ce wa atitum ihdahunna tsaran ka ɗauki kuɗi mai yawa ka bata sai ya ce fala ta'khudhu minu shakar ka karɓi komi Allah ya ce a ta'khudhu lahu yanda kai da kanka ka ji baka son mace ka sake ta sannan kuma ka dawo ka ce duk abin da ka bata sai ka kwace kayanka buhutanan saboda kirkiran ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi mabayyani Allah ya ce wa kaifa ta'khudunahu wa kaifa ta'khudunahu wa qad ahbara ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum wa akhadna minkum mithaqan ghaliza Allah ya ce wa kaifa ta'khudunahu ta ya zaka ba mace abaka kwace abin da ka bata wa qad afda ba'dukum ila ba'din bayan sashen ku ya ainihin wato kibanta da sashe ta hanyar sirrin sirrin ainihin wato juna sannan kun daukan makanku ainihin wato alƙawari wanda yake mai girman gasken gaske to a kalla ayoyin tun daga farko fa ba fa ana magana auren mutu'a bane ba. to da Allah sai ya zo sai ya ce wala tankihu huma na min wala tankihu ma nakaha sai Allah ya ce wala tankihu kada ku aure dan Allah wannan auren da aka ce kada ayi aure ne na hakika ko auren mutuwa auren hakika sai aka ce to daga yau wala tankihu ma ba aba'ukum minan nisa'i kada wanda ya kara auren matar da baban shi ya aura ya mutu ya bari Allah ya ce innahu kana fahishatan wa illa ma qad salaf sai abin da ya riga ya wuce wanda kuke a jahiliya sai ce innahu kana fahishatan wa makatan wasa a sabila Mutum ya auri matar da babansu ya aura wannan alfasha ne abin ki ne kuma hanya ta yi muni wannan aure ake magana na hakika ko auren mutu'a aure na hakika to dan ka gane aure ne na hakika ma har Allah ya lissafi waɗanda ba za a aura ba yace ga sunan hurrimat alaikum min hurrimat وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأم نسائكم من haka za ku ga Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku ka auri babarka babarka ko daga kai sai ita a duniya ba za ka aure ta ba yanzu wannan da aka ce hurrimat alaikum ummahatukum ana maganan auren mutu'a ne ko aure na hakika sai Allah ya ce wa banatukum ba za ka aure yarka ba sannan wa banatukum wa akhawatukum wace ce akawa ita ce yar uwar mahaifinka wacce kuka suka fito da babanka da ita wasu ɗaya su ɗaya ba za ka aure ta ba sannan bayan wa akhawatukum sannan wa ammatukum amma ita ce yar uwar uwarka wacce da mahaifiyarka da ita suka fito uwa ɗaya uba ɗaya ba za ka aure ta ba sannan wa khalatukum wato wa akhawatukum da yan uwanku wancin wa ammatukum da ainihin wato ‘yan uwan mahaifa ta ɓangaren maza wa khalatukum da ɓangaren ainihin wato mata sannan wa banatul akhi da ƴaƴan ƴan uwanka wato wanda kuka ainihin wato fito uwa ɗaya uba ɗaya da shi ba za ka auri ƴarsa ba sannan wa banatul Yar ƴar uwarka mace yakka ko ƙanwanka ba za ka auri ainihin wato ƴaƴansu ba sannan wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku wanda suka shayar da ku sannan wa akhawatukum min ar-rada'a da ƴan uwanku na shayarwa da kai da wata an kawo ku wata mata ta shayar da ku to haramun ne ku yi aure shi yasa wata mata wata tsohuwa ta shigo wani gida a zamanin annabi to don haka wata mata sai ta zo sai ta ga ango da amarya suna zaune sai ta kalla angon ta ce wani ne ce e ta kalla amarya ta ce wancan ce ta ce ita ce ai ya ai ba aure na shayar da ku angon ya ce wallahi ƙarya kike baki isa ba ha kai ana zaune ke zai kama matsala ya ce to bai ga ta zama ba ya ɗauki doki ya falla da gudu sai wajen annabi ya ce haka kawai ina zaune sai ga wata mata wata shayar da ni ta shayar da matata annabi ya ce kai fa wa ƙila ya za a yi ta riga ta faɗa ai automatic aure ya riga ya mutu to wannan yana daga ciki sannan bayan wannan bayan wa hatun nisa'ikum sannan akwai iyayen matan ku idan ka auro mace to baba ta haramun ne ka aure ta shine wa hatun nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihinna da agula wanda suke cikin dakunan ku waɗanda kuka yi ainihin wato yi dukuli da su fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaikum idan ba ku yi dukuli da su ba babu ainihin wato laifi ainihin wato akan ku na ka agwala ita ce ka auro mace ta zo ta tashi zuwa sai ta zo da wata ainihin wato wa sai ta zo da ainihin wato yarinya shine wa raba'ibukum allati fi wujudikum min nisa'ikum allati daqaltum bihinna to ana aure ainihin wato babar sai ka gawa yar ba a tare ba da sai ka ce fa gaskiya da saki ya za a ce ina ganin ya kamata a fasa da ke da yarinya ya kamata a yi ba laifi sai da zaka sha tsinuwa a biki amma idan yacce da an ɗaura aure da ita ko ta tare ko bata tare ba ko ka sadu da ita ko bata sadu da ita ba mujarradin ɗaura aure da ita ya haramta maka uwar amma ita uwar ɗaura aure da ita bai haramta maka irsi in an yi dukuli da mabar shine fa in lam takunu da kaltum bihinna fala junaha alaikum sannan wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal uqtayn illa ma qad salafa hakanan Allah madaukakin sarki ya haramta a hada yan uwa guda biyu ka auriya da kanwa lokaci daya dai uban ubansu dai ka hada ko suna da nasaba wato suna da alaka irin wannan ta jini ka hada lokaci ɗaya ba zai ba amma idan ka auriya kuka rabu da ita za ka yi auren kanwa ko wanka auren kanwa kuka rabu za ka iya auren wa za ka yi auren ya dan haka da Allah ya gama sai ce illa ma qad salafa sai abin da kuke a jahiliya wanda ya riga ya wuce sai ce inna Allaha kana gafurur rahima dan girman Allah duk wanda ya kalli wannan ayoyin a cikin nan gurin tun daga farko hannan ina kai magana auren muta to sai Allah ya faɗa wannan ayar sai ce wal musanatu min al mu'minati wal musanatu min aka ce an haramta ku sai aka ce to wal muhsanatu minan nisa'i matar auren wani wani yana aure da mace haramun ne ka aure ta da aurenta sai ce illa ma malakat aymanukum sai abinda damar ku ta mallaka sune bayi wannan kitaballahi alaikum dokar Allah ce akan ku amma uhilla lakum an halatta muku ma wara a zalikum abinda ba wannan ba na matan da aka lissafo tun daga nan har zuwa nan to an halatta muku matan da ba sa cikin wannan lissafin ku aura sannan ku aure su da dukiyoyinku kuna masu aurensu ba kuna masu zina da su ba Allah sai yace fa mastamta'atun bihi hunna. abinda kuka ji daɗi da shi na auren matan da kuka yi sai ce ku ba su sadakin su wannan sadakin wajibi ne wala junaha alaikum babu laifi akan ku fi ma taraditun bihi min ba'd al-farida cikin abin da kuka yarjejeniya da shi bayan sadaki wanda shi ne falalla kafin ka aure mace ka mata alƙori ka sai mata gida ko mota ko TV ko waya ko babu laifi bayan wancin sadakin da ya zama wajibi cikin abin da kuka yarjejeniya da mace cewa ka yi mata Na aka sai ce inna allaha kana aliman hakima ta sai suka murɗe wannan fa mastamta'atun bihi minhunna suka ce ita ce aya auren mutu'a ina rantsa muku da Allah duk Qur'ani ba su da wata hujja wadda ba wannan ba sai a abdullahi dan Masa'udi da suke hujja da ita wanda malamai suka ce shazza ce ita kuma a shazza kwata kwata ba a kafa hujja da ita a babun addini da addinin musulunci dan bata daga cikin ainihin wato alqur'ani to yanzu wasu kalmomi sun zo a cikin Ƙur'ani da ma'anin irin wannan fa tun din bari mu kawo musu su mu ji za su fassara su da auren mutu'a ne aya ta farko Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tashi kowa da kowa zai ce ya ma'asharal jinni qad istaksartum min al-insi wa qala awliya'uhum min al-jinni za su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd a ya ubangiji sashin mu yayi mutu'a da sashi ko ko sashin mu ya ji dadi da sashi kaga ya ji dadi ne wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidin fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim Allah ya ce kallazina min qablikum kanu a ashadda minkum kuwatan wa akthara amwalan wa aulada sai ya ce fastamta'u bi khalaqihim fastamta'atum bi khalaqikum su ji daɗi da rabansu ne ko su yi auren mutuwa? su ji daɗi ne don haka kamastamta allazina min qablikum kamar yadda wanda ke gaban ku suka ji daɗi. bi khalaqihim da nasu rabon don haka wa kuttum sai kuka kutsa cikin banna kalladi khalu kamar yadda su ma suka kutsa Allah ya ce ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun dan haka Allah zai ce wa yawma yuqradu alladhina kafaru alan nari za a ce azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum bi wastamta'tum kuka yi mutu'a da ita ko kuka ji dadi da ita kuka ji dadi da ita in ko kace duk inda kaga wannan wastamta'tum din a Kur'ani? ma'anarsa auren mutu'a to ka shiga uku kuwa Allah ya ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidun alhayatad dunya wa zinataha u'kunna. matan sani yace kuma zan sake ku in ji yadda kowa idan ka fassara shi da u'kunna ai ko ma'ana ma ba zai ba bayan matan nasa ne sannan in sake ku kuma in yi mutu'a da ku eh wannan fasara za ta yi sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi sai ya ce yumatti'ukum mata'an zan jiyar da ku dadi mai kyau ko zan yi muku mutu'a mutu'a mai dadi zan jiyar da ku jiyewa dadi mai dadi Allah yake cewa akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala me? sai ce mata'an lakum wal an'amikum mutu'a gare ku ko mutu'a ga dabbobinku ko ko jin dadi gare ku da dabbobinku Allah ya ce falyanzur al-insanu ila ta'ami anna sababana al-ma'a thumma shaqaqana al-ardha min fa anbatana fiha wa inaban wa zaytunan wa hada'iqa wa fakihatan min mata'an lakum wa li'an'amikum shi ma auren mutane mata'an lakum wa li'an'amikum idan ka ce auren mutu'a ne dama Allah ya ce wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru masawalla kafare su suke yin mutu'a ko kuwa suna ci su sha kamar yadda dabbobi suke ji kuma wuta ce makomarsu dan haka Allah ya ce liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fa sawfa ta'lamuna wa idza masal insanu durrun da'a rabbahum munibina ilayhi thumma idza adaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ce liyakfuru bima atinahum fatamatta'u fasawfa ta'lamuna dan haka Allah ya ce kulu wa tamatta'u ku ci ku sha mutu'a innakum mujrimuna in dai ka ce fa mastamta'atun ma'anan mutu'a ne to ga wallazina kafaru yatamatta'una ga kulu wa tamatta'u qalilan innakum min mutanen salihu sun soke taguwarsa Allah ya ce fa faƙalar tamatta ofi dare kun salasati ayyam kenan mutanen salihu su ma sun yi mutu ako Tunda Allah ne ya ce musu tamatta ofi dare kun mai zalika wa'adun gairu makuzub sannan Allah ta'ala ya ce waje alulillahi an dadan dillu an sabiri sai ce kul tamatta ofa inna masirakum ilan nari Allah ya ce ku yi mutu'a mako wuta. ba aya ba ce tun da ka ce fa mastamtatun ka basara shi da mutu'a to kulta matta'u fa inna masirakum ilan nari za ku yi mutu'a amma mako maku ina mako maku ainihin wato wuta wa fi samud idh qila lahum tamatta'u hatta hi, da haka Allah yake cewa bal matta'atu ha'ula'i wa abahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما من ولكن جن دائني كوكو متعة إذن كتي متعتهم تياجي الدسو يا مسو متعة دئيا ينسو har sai da suka bar zikirin Allah sai suka kasance mutane mutane halakaku Allah ya ce annabi la tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bihi أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا هو أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وفد جناحك للمؤمنين سنن ولا تمدن عينيك إلى ما متأنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ذاك إرم وإنن والله سنة أفرأيت إن متأناهم ثم جاءهم ما كانوا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون kuma na kalubalance su kaf qur'ani babu inda kalman ya zo da ma'anan wannan auren da suke idan ku akwai wani daga cikin malamansa da zai iya bamu wannan amsar to muna jiran shi ya kawo to gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu za ku ji falalatta ita wannan auren ta mutu'a sannan yanzu aure na kirki idan ina da ya dan Allah ba zan so a zo aure ta ba ko kuwa malamai nawa ne suka ɗauki 'ya'yansu suka bayar aure ai ba za su kirgu ba to in wannan abun da gaske addini ne to su malaman ya kamata a ce ana yi da 'ya'yansu ko ana yi da 'ya'yansu ba yi abinda na faɗa mu kenan na ce in dai da gaske ne ka je ka yi da 'yar malaminka tunda shi ya yarda cewa abu ne mai kyau har ma na da da falala yake da shi to shi ya fara fito da tasiyar a yi da ita tukunna lokacin za ka gane abin da ake da gaske ne to amma za ka ga ba haka ake yi ba Allah ta'ala ya shirye da mu to wannan shine bayani gaba farko akan wannan aure na ainihin wato mutu'a da su wayennan mutane suke da haka daga wannan ne za ka fahimci gabaki dai abin da suke so su yada a doron kasa shine ifsadi da kuma bata ainihin wato al'umma Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu na haka in mutum ya bi qur'ani zai ga irin wa'annan ayoyin da yawa an kawo kalman tamatta'u numatti'uhum qalilan wane ne duka bai taba zuwa da ma'anan auren mutu'a ba yana zuwa ne da ma'anan ainihin wato jin daɗi ko kayan da ake yin amfani da shi Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya tsare mana imanin mu da haka kiran da muke zuwa ga al'umma idan Allah ya kai mu bayan sallah alizumci guraren da ake karatun aƙida dan idan mutum yana ahlus sunna kuma bai luzumin inda ake karatu to akwai matsala wannan ita ce shawarar da nake bayarwa Allah ka tsare ya tsare mana ainihin wato imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum.